This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire Najeriya daga jerin kasashe da suke fama da annobar cutar shan inna ko polio wani muhimmin mataki a nan gaba wajen kawar da cutar baki daya. A jiya Juma'a hukumar kiwon lafiya ko WHO a takaice ta bada wannan sanarwa. Hukumar ta ce yanzu fiye da shekara ɗaya kenan Najeriya ba ta samu mutum ɗaya da ya kamu da wannan cuta ba. Da zarar ƙasar ta kai shekaru uku ba tare da samun waɗanda suka kamu da cutar ba za a iya ayyana Najeriya a ƙasar da ta rabu da cutar kwata-kwata. ƙungiyar da take kan gaba a yaƙi domin kawar da cutar polio mai lakabin gpei wacce haɗin gwiwa ce tsakanin hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ta kira wannan gagarumar nasara wacce za ta shiga tarihi yanzu saura ƙasashe biyu ne a duniya da suke fama da wannan cuta wato pakistan da kuma afghanistan inda ake ci gaba da kamuwa da wannan cuta shugaban gidauniyar bill da melinda chris elias ya kira ci gaba da aka samu a najeriya zaman wani gagarumin nasara duk da haka ya yi kashedin cewa nasarar da aka samu ba shi da kwarin gaske domin wararru sun yi gargadin cewa yaƙi da cutar ya dogara ne kan ci gaba da gudanar da allurar rigakafi da ci gaba da sa ido sosai kan waɗanda ake zaton suna nunawa ko suka kamu da ko suke da alamun wannan cuta a burkina faso shugabannin ƙasar sun rusa rundunar tsaro ta fadar shugaban ƙasa wacce ta ayyana juyin mulki makon jiya wadda bai samu nasara ba shugaban wucin gadi na kasar michael kafando ne ya sanya hannu kan dokar da ta wargaza rundunar a maraicin jiya jimma al'amari da aka nuna ta talabijin hakanan shugaba kafando ya kori ministan tsaro kanal sidi pare ranar laraba aka sake mai da gwamnatin wucin gadin kasar karkashin jagorancin michael kafando da prime minister yakub isaac zida madugun sojojin da suka ayyana juyin mulkin General gilbert dendere ya yi murabus bisa umarnin kungiyar ecowas tare da matsin lamba daga rundunar sojojin kasar da kuma jama'ar burkina faso tuni dai janar dendere ya nadamar ayyana juyin mulkin wadda suka yi domin nuna fushin su kan hana magoya bayan tsohon shugaban kasar blaise compore yin takara kamin juyin mulkin kasar tana shirin gudanar da zaɓe ranar sha 11 ga watan oktoba mai zuwa shekara ɗaya bayan da aka hambar gwamnatin blaise compore babu tabbas ko har yanzu za a gudanar da zaɓen kamar yadda aka ayyana tun farko shugabannin kungiyar ecowas sun ba da shawarar gudanar da zaben ranar 22 ga watan nuwamba kuma a kyale magoya bayan tsohon shugaban kasar su masu takara a halin da ake ciki kuma kungiyoyin farar hula da jam'iyyun siyasar kasar sun bayyana rashin goyon bayan su kan shirin yin afuwa ga waɗanda suka yi shirya juyin mulkin Firaministan ƙasar Zida ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan makomar madugun juyin mulkin janar Dendere ba, ya ce za a tantance mataki da gwamnati za ta ɗauka a kansa da zara a kammala gudanar da bincike iran ƙasar da a halin yanzu ta fi kowace yawan hasarar mahajjata sakamakon turere ne yadda ta auku na mina har mutane 717 suka halaka kusa da makka ta buƙaci hukumomin saudiyan su gudanar da cikakken bincike da kuma neman ganin an tallafa sauran mahajjatanta waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su an gudanar da zanga-zanga duk faɗin ƙasar iran jiya juma'a inda masu zanga-zanga suke allah wadai da ƙasar saudiya saboda yadda ta ɗauki wannan hadari da ta auku ranar alhamis wato ranar da aka sallar layya banda yawan mutane da suka rasu fiye da mutane 900 ne kuma suka samu raunuka hukumomi a farisan suka ce akalla 'yan kasar 131 ne suka mutu a mina wasu 'yan kasar 85 kuma suna daga cikin waɗanda suka jikkata wasu kuma har yanzu ba a san inda suke ba kafofin yada labarai a kasar morocco sun ce 'yan kasar 87 ne suka halaka hakanan wasu kasashe a afirka masu yawa ciki har da najeriya sun bayyana cewa 'ya'yan kasashen suna daga cikin waɗanda suka halaka sauran kasashe da musibar ta shafa sun hada da kasar india da indonesia da pakistan da kuma netherlands shugaban najeriya muhammadu buhari wadda hali yanzu yake nan amurka domin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da gudanar cikakken bincike kan wannan batu ya kuma yi ta'aziyya ga iyalai da gwamnatoci da ma illahirin duniyar musulmi baki ɗaya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping sun amince cewa babu ɗaya daga cikin gwamnatocin ƙasashen biyu da sanin su da za su yi ko su goyi bayan satar bayanan sirri ta fasahar ƙere-ƙere ko ta harkar kasuwanci lamari da ke haifar da tankiya da zaman ɗarɗa tsakanin ƙasashen biyu. A wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa bayan sun gana a sirce a fadar White House jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce ya kawo batun cewa tilas fa a daina wannan lamari. Hakan in ji Mr. Obama ci gaba ne duk da haka ya ce suna da sauran jan aiki a gaba shugaba si ya ce sassan biyu sun cimma daidaito kan wannan batu ya ƙara jaddada cewa hukumomin ƙasar da ke bejin ba sa goyon bayan satar bayanai cikin kwamfutoci a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce kasashen biyu sun amince za su kafa wani muhimmin kwamitin tuntuɓa tsakaninsu domin yaƙi da ɓannar da ake ta intanet amurka ta zargi china kan wasu kasaitattun hare-hare da aka kawo mata da kamfanonin amurka masu zaman kansu ta intanet a 'yan shekarun baya nan sai dai china da kakkausar lafazi ta musanta wannan zargi daya daga cikin munanan kutse ta intanet da amurka take zargi shine satar bayanan ma'aikatan gwamnatin amurka su fiye da miliyan 21 da aka yi a farkon wannan shekara jami'an amurka suna zaton masu satar shiga intanet daga kasar china ne suka aikata bannar. ko da shike gwamnatin shugaba obama bata fito fili ta zargi beijing kan satar bayanan ba yau asabar papa roma francis zai yi tattaki zuwa philadelphia jihar pennsylvania zangonsa na uku a ziyarar da yake yi a amurka da suka hada da gudanar da shawarwari da yi da shugaba obama da jawabi da ya gabatar a zaman haɗin gwiwa majalisun dokokin amurka da kuma addu'o'i a bayanar jama'a da ya gudanar a sanannen dandalin wasanni da ake kira Madison Square Garden a birnin New York inda mutane kimanin dubu ashirin suka halarta. Wannan addu'a ita ce aiki na ƙarshe da ya gudanar a birnin New York a jiya. yayin da ya isa philadelphia papa roma zai jagoranci addu'o'i a majamar da ake kira basilica ta st peter da paul zai kai ziyara zauren tarihi dangane da yancin amurka sannan ya halarci babban taro da ake yi a dangane da iyali a jawabinsa ga mahalarta Papa Roma ya yi kira gare su su tuna da Allah cewa yana tare da su kuma su nisanci san abin duniya kuma su tuna da marasa karfi Mutane masu yawan gaske ne suka fito domin ganin Papa Roman ɗan shekaru 78 da haihuwa lokacin da jerin gwanon motocinsa suka ratsa ta cikin garin New York. hakanan ya ziyarci wata makaranta inda ya magana magana da ɗaliban cikin harshen latin inda ya bayyana muhimmancin makaranta a safiyar jiya ne papa roma francis ya kai ziyara majalisar ɗinkin duniya inda ya kira ga shugabannin ƙasashen duniya su ɗauki mataki wajen yaƙi da sakewar yanayi da yaƙi da talauci da kuma tallafawa 'yan gudun hijira jiya juma'a kakakin majalisar dokokin amurka john bena ya ba da sanarwa zai yi murabus daga mukamin sa da kuma majalisar a ƙarshen watan oktoba mai zuwa domin a cewarsa rikici da ake kan shugabancin sa zai iya yi naƙasu ga majalisar bena wadda ɗan republican ne mai wakiltar jihar ohio ya ce dama can ya yi niyyar ajiye mukamin a ƙarshen wannan shekara amma sai ya tsaye da shawarar ɗaukar mataki kamun lokacin saboda barazanar da masu ra'ayi riƙau suke wa majalisa. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Ta farkon ganin mafarki na in the minista ko eh ta ce ta yar minista ce ba a <laughs> ce tana kaduna tana tallan gyada ko a kano ne ko kaduna ne <laughs> jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da kowa wannan safiyar halima ina da mu taso to malam ira kamar da yadda aka saba gaishe gaishe bismillah to ibrahim da horko fatan alheri zuwa ga hajiya a juji gumel ga wata gaisuwa zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno sai Yahaya Umar baban yara Bici da Kamalu Sani Waire Bici da watan duk suna lahiya wata gaisuwa zuwa ga Bello Dandin Mahe Suleja. da abdulwahab haladdizar mahina wanda ke garin hina a jihar gombe da kuma gaisuwa zuwa ga 'yan zauren suleja media watch na dandalin facebook a suleja jihar naija da watan duk sinanan lahiya ga wata gaisuwar a bari ya huce zuwa ga bashir muktar yusuf ungo juma zaria sai kuma wata gaisuwa zuwa ga aliyu alkali usman inkiya umar alkali usman umar frcn akwatin gidan waya 250 a kaduna najeriya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga malam yahaya rijiyar tsamiya daura da malam malam mai zanen hula gololo gaisuwa mai yawa da watan alheri zuwa gare ka da watan kunanan lahiya. Ah. Ga kuma wata gaisuwar a bari ya huce zuwa ga aminin gidan baka noma sani mai nagge da Musa yaro angon kadija a kantin kwari da mai kudi dan almajirin gidan uba gwamna kwari da kuma Kabiru Janya kware sakkwatan Najeriya da watan suna na lahiya. ga wata gaisuwa zuwa ga abdullahi baban yusuf wanda ke baballe na abba plaza kasuwar bacci a kadunan najeriya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji zakar dada da hardawa bayan hwada hardawa karamar hukumar misau a jihar Bauchin Najeriya da watan na haɗu wannan daidai malam iro. Harɗawa to ka gyara. Mm. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga shugabar matan jihar Zamfara ta muryar talaka hawa Usaman Amira da Hafizu Balarabe Gusau mai sai da kayan waya a jihar Zamfara. Sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Tukur ɗan Abashe da Alhaji Abdullahi GRA da Alhaji Siddikun Gari. Malam da mamarsa Hajiya Balkisu Tukur da Hajiya Amina Shehu da Hajiya Jamila Kindi Zoro da kuma Hassaina Abdullahi rahin Atiku birnin Kebbi da firdausa Alhaji Tukur dan Abasha birnin Kebbi da kuma Tukur Shehu da fatan duk suna na lahiya. To haka yake a gaba sai gaisuwar anti Amira yan Bello unguwar karofin madaki a Baucin Yakubu sai sojan Najeriya ya Ishaka. 302 artillery regiment da ke garin onitsha tare da matansa aisha da amina da yaransa baba da bala da fa da baba usman sai umar lawan da kyaftin ak muhammad sai kyaftin usman da idris hamidu da baba sale sai gugu muhammad dukansu a anacha sai kuma sale biyu da fatan suna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga aliyu ubayo dan madamin alkaliri tare da mahmud muhammad gidado dan galadima alkaliri dukkan suna hukumar kwastam ta najeriya sai alhaji tijjani baban shadda da ke baucin yakubu a gaba sai gaisuwar dcg bala garba makarfi human resource and development da dc aminu abba sai mai martaba sarkin sakwa alhaji mustapha binni abdulkadir tare da shatiman sakwa alhaji muhammadu dan sakwa hukumar kwastam da ke jos da fatan kunanan lafiya muna mika dan gaisuwa zuwa ga muhammad manga kobi a baucin yakubu sai sadi abdullahi hamza tare da alhaji bashir jide shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kano pillars a kanan dabo sai shugaba abdu na yalwa sam bauna yankin karamar hukumar minjibar a jihar kano tare da aminin su dr danjuma adamu a wafa kanan dabo da fatan kunanan lafiya don gaisuwa zuwa ga malam bello garba a gusau tare da fatan kunanan lafiya sai kuma 'yan dandalin a bari ya huce wato malam bello ahmed na central bank najeriya da ke kanan dabo sai abbas garba idris da aishatu kawo ribadu sai dan buram na maradu tare da aliyu umar na kwalli akwai sunan da kike kiransa dai amma dai ba zan faɗa ba a ya ma ce in gaya maka fa shi gaskiya tun ya gaji da zaman shi kaɗai ya kamata kai za ka shiga gaba a kai lefen shi gumel a wannan da kuma akwai problem sai gaisuwar mala bakar sadiq na baban yan biyu na freedom radio tare da abba dan kushino tare da barista faruk sarki a baucin yakubu ina gaida kanina alhaji muhammadu jinguda abubakar tare da aisha abubakar da batan kuna na ina gaida barista isyaku barau tare da barista dalami alhaji sai shi sai alhaji tijjani mohammed nnpc mega station a makurdi dukanku da fatan kuna na lafiya Hey, hey, hey, no, no, no, no, no, no, no, no, san ki san sani ke araban an da ji tokewar ki gashi zuciya daga yara ta jiki na da jini manya manya manya wanda zan bulayi san ku sansani ku ba a raba hantali na yi miki yanci soyayya gatanki mai farin jini na so ki. na yi kalami na yaboyo yau a gare ki kan ƙararrawa ki tsiyayo mini soyayya tsanani Ka zan ta taka rawa na gani. Manya manya manya wanda zan bulayi, san ku sansani ku ji ba raba hanta da ji. Ba raba hanta da ji. Ba a raba hanta da ji. Manya manya manya wanda zan bulayi, san ku sansani ku ji ba raba hanta da ji. Ba raba hanta da ji. halima ko ni dan gajeren labari to malam iro wato duk bai wuce watakila nan faɗe shi zan faɗe shi a cikin ba zai kai dai sakan talatin ba amma dai ina so ne in faɗa miki cewa labarin ba fulata ne <laughs> na san ba za ki ansa ba to ah, wato wani ba ne ne ya je shiga irin manyan motocin nan na ja miki labari ne a hankali don ki fahimci yadda kan labarin yake irin masu zuwa lagos din nan irin dogayen motocin nan me ake ce musu ne luxurious ake ce musu ko ko okene dili ekene dili ciku ko okene ekene dili ciku kamar bas bas ne kenan bas dai irin dogayen motocin nan da ake da su irin na jigilar fasinja kamar motocin greyhound in ka ce rimbo sannan yan nijar za su gane to rimbo yawa hmm, abu mu da an fi kiransu da suna ekene ciku saboda <laughs> ba za a da yake ne ba amma dai da kamar da sunan allah eh, ina ga sunan wani kamar sunan wani sunan kamfani ne oho hmm. Mm-hmm. amma kamar addu'a ce a mm-hmm. harshen ibo yana mm-hmm. watakila dai zan tambayi ema zai mun bayani ina da aboki ya mazai bayyana mun <laughs> ma'ana ya kire dilichiku wato bafulatan ya shiga mota sai ana cikin tafiya sai ga wata karamar mota ta zo ta wuce su da gudu shine sai kada baki ya ce kai kai kai wannan motar tun yar karama take da irin wannan gudu <laughs> na ne na ki dariya amma eto eh <laughs> ya ce lalle wannan mota idan ta girma da a yi tsiya da ita wajen gudu <laughs> amma ni wa ni ban ga wautar shi ba yana da eh? gaskiya da gaske ya ni ban ga wautar shi ba a ya kamata ce karamin mota ta fi babba gudu halima ke kuwa hmm? masu sauraro za mu da sa'aya nan sai makon gobe da allah ubangiji ya nuna mana a madadin halima jimarau ibrahim alfa'amir ke cewa huta lafiya manta da makanta ma idan ma mai suka ce in na ce ina ƙaunarta ka kone wai matar ka ta aure idan ta ganka da naira sai ta ce hajji baitin lahi idan kuma baka da naira sai ta kira ka da gautan lani a kudin na naira dubu guda ita ce a samaru ɗari biyar kwadiza a bayanin naira ɗari biyu ita ce safarau sunansa fate-fate kuma yoko dambu sunansa naziru wato naziru na malam kaji dambun tafasa gali ne galin malam kaji dambun rama ya kublere a bayanin girki kunun kanwa ayu ai na saniya ku suka yi radu ne da gaya Sire kuma Umar Jalu, kashin miya kuma Rabi Ibike. A bayanin girki ɗan wake Yahaya bici shine. Ka ɗan wake sai akwai ruwa a gabanka. Dan kai ya ma kullutu. Madalla. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta cire najeriya daga jerin kasashe da suke fama da annobar cutar shan inna ko polio wani muhimmin mataki a nan gaba wajen kawar da cutar baki daya a jiya juma'a hukumar ta kiwon lafiya ko who a takaice ta bada wannan sanarwa hukumar ta ce yanzu fiye da shekara ɗaya kenan najeriya ba ta samu mutum ɗaya da ya kamu da cutar ba da zarar ƙasar ta kai shekaru uku ba tare da samun waɗanda suka kamu da cutar ba za a ayyana najeriya a zaman ƙasar da ta kawar da cutar polio kwata-kwata a burkina faso shugabannin kasar sun rusa rundunar tsaro ta fadar shugaban ƙasa rundunar da ta ayyana juyin mulki a makon jiya da bai samu nasara ba shugaban wucin gadi na ƙasar michael kafando ne ya sanya hannu kan dokar da ta wargaza rundunar a maraicin jiya juma'a alamari da aka nuna ta gidajen talabijin hakanan shugaba kafando ya kori ministan tsaron kasar kanal di Pare. ranar laraba aka sake maido da gwamnatin wucin gadin kasar karkashin jagorancin kafando da prime minister yakub isaac zida madugun sojojin da suka ayyana juyin mulkin general gilbert a ah, ya nuna nadama kan wannan juyin mulki. Iran da a halin yanzu tafi kowace ƙasa yawan hasarar mahajjata sakamakon turere da ta auku a muna har mutane 717 suka hallaka kusa da Makka. Ta buƙaci hukumomin Saudiya su gudanar da cikakken bincike da kuma neman ganin an tallafa sauran mahajjatanta da waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su. an gudanar zanga-zanga da fadin iran jiya jimma inda masu zanga-zanga suke allah wadai da ƙasar saudiya saboda yadda ta ɗauki wannan hadari da ta auku ranar alhamis ranar da aka yi sallar layya banda yawan mutane da suka rasu fiye da mutane 900 ne kuma suka jikata idan ta ce mutanen ta sama da 130 ne suka mutu wasu kuma 85 suka jikkata akwai waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba najeriya ma ta buƙaci a yi gudanar da cikakken bincike da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.